salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammad sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man intada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmid din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 25 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya yi daidai da 26 ga watan mayu shekara ta 2022 miladiya muna cikin allah wata wata'ala ya kawo mu wato rana irin ta yau bayan dogon hutu da muka yi na azumin watan ramadana allah ya kawo mu rana irin ta yau da muke ci gaba da karatun littafin sahihul bukhari a yau za mu tashi a cikin babul wasu riblahun matsalan ashabar karyarci بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب لهم مثلا أصحاب القرية بابي أي هذا باب خبر لمبتدا موضوع تقديره هذا اي ai wannan babi wanda ke magana akan wadrib lahum masalan ashaban qaryati ka buga musu misali ka buga musu misali na wa na mutanen alqarya ai wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz jaa al mursalun ka buga musu misali na ma'abuta alqarya lokacin da wato manzanni suka zo musu to kuwa ne ne ma'abuta wannan din malamai sun tattauna a kan shi wasu malamai sun ce wannan alƙarya sunan shi tsakiya? sannan kuma allah ya turo musu da manzanni manzannin nan sunansu swadik wasaduk wa shallu to amma wannan magana ga baki ɗaya ba shi da wani isnadi tabbatacce ba shi da wani isnadi marfu'i zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ku a takaice Allah ta'ala shi kadai ya san wa'annan manzanni guda uku sannan kuma wannan alƙarya shi ma an yi sabani a kan shi an gane wasu ce abinda ake nufi da wannan alƙarya shine antakiya kamar yadda ainihin ishaq ya ambata da wahab a cikin littafinsa al-mubtada wasu ka ce a watakila wato wani alkarya ne ya kasance wani birni ne a kusa daga waɗannan garuruwa amma dai a cikin shirin babu wani hadisi ingantacce marfu'i wanda ya tabbatar da wannan alkarya din almuhim dai Allah subhanahu wata'ala ya aiko wasu ya aiko wasu manzanni guda uku zuwa ga mutanen wasu alƙarya wata alƙarya ce wannan allahu a'alam wasu mutane ne wannan malamai sun yi iya ishtihadinsu amma ƙarshen al'amari da kawai allah ta'ala kaɗai ya san wayannan alƙarya din da wayannan mutane din an gane ko shine allah yake cewa iz arsalna ilayhi musnayn fa kazzabuhuma hmm. فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين lokacin da muka aiko musu da manzanni guda biyu fa kazzabuhuma suka karyata manzannin gaba daya fa bi salihin sai muka ƙarfafa wa'annan manzanni guda biyu da na uku fa qalu menene inna ilaykum lamursalun lalle mu a gare ku manzanni ne mu mun zo ne mu isa muku da sakonnin Allah ba mun zo don mu cutar da ku ba ne, ba mun zo don neman wani abin duniya ba ne a wajen ku to wayannan mutane da aka turo musu da wayannan manzanni shin sun saurari manzannin sun yi imani da sakonnin manzannin an gane ku qalu ma antum illa basharu misluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay' sai suka ce ku ba kowa bane face mutane misalinmu. yaya za a yi Allah ya turo manzo mutane irinmu? in Allah zai turo manzo ya kamata ya turo mala'iku ne ba wai ya turo bil'adama ba wa ma anzalar rahmanu min sha'i suka ce kwata-kwata Allah mai rahama bai saukar da wani abu ba ba wanda abin da Allah ya saukar Allah bai aiko kowa ba ƙarya ne in an illa takzibun ku ba wani abu bane face kuna ƙarya ne suka ƙaryata wayannan manzanni guda uku to manzannin nan guda uku bai suka ce musu alu suka ce rabbuna ya'lamu alamu inna ilaykum la mursalun wa ma alaina illa al-balagul mubin suka ce mu dai ya sani cewa inna ilaykum la mursalun cewa lalle mu a gare ku dai yan sako ne mu manzanni ne mu in kun ƙaryata mu Allah ya san manzanni ne mu wa ma alaina illa albalagul mubin babu komai akan mu face isar da sako wanda yake bayyananne yanzu aikin mu shine mu isar muku da sako shin kun amshi wannan sako ko ku amsa ba ya rage naku mu dai Allah tambayan mu zai yi shin kun isar da sako zamu ce eh Allah ba zai ce mana me ya sanya da kuka isar da sako mutanen ba su yi imani da ku ba Allah bai tambayan wannan an gane saka malami na addini abinda ake bukata ya yi wa'azi da hikima ya karanta da al'umma yadda ya dace idan ka karanta da al'umma yadda ya dace sai ka bar sauran al'amari gawa ga Allah Allah ta'ala gobe kiyama zai kira ka malam wani ka ce na'am shin ka isar da sako ga al'umma ka karanta da su sunna ka nuna musu tauhidi ka ce Allah na yi haka to su kuma mutanen sai Allah ya kira su shin kun yi imani da sakon da malam wani ya karanta sai e ce eh ko a'a shi ba a tambayar malamin wannan don malamin da zaran ya isar da sako ya gama aiki an gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru ga wayannan manzanni an ƙaryata su an gane wannan aiki har aka ce wa ma anzalar rahmanu min shay'in antum illa tadribun su kuma suka nuna cewa ba Allah ya san cewa lalle ya aiko mu an gane ko sai suka koma suna cewa me qalu me qalu inna tadayyarna bikum ko suka ku ku nan fa kun dame mu da wa'azi mun ce ba mu yadda ku manzanni bane mun ce Allah ba zai aiko bil adama ya zama manzo ba kun matsa mana da wa'azi to mu gaskiya fa muna canfa ku mun ga mun ga yanzu garin ba a saukar da ruwa mun ga talauci yayi yawa yanzu a cikin a cikin garin mu muna ganin talaucin da yawa a cikin garin mu da rashin ruwan da ake samu da matsalolin da muke samu na kaza da kaza da kaza to muna ganin cewa wa'azin da kuke mana shi ya janyo mana wannan fitina din shine ma'ana in na ta tsayyar na bikum kun da wannan ko la in lam tantahu lanarjumannakum wallahi idan ba ku hannu ba ba ku daina yin wannan wa'azi na ku na tauhidi ba wallahi za mu jebe za jebe ku mu huta mu sa duwatsu mu jebe ku wala ya minna azabun alim kuma wallahi da sannu azaba mai radadi zai zai shafi ku daga gare mu an gane wannan ko to kalu bai sun kashe mai kalu in na tadayyar na biku kalu ɗa'iru kuma kun a in su suka ce camfin ku camfin da kuke magana cewa kun camfa muku camfin yana tare da ku zai koma kanku ne sakamakon wannan camfi musiban shi gaba ɗaya zai koma kanku ba ruwan mu an gane mu dai mun zo muku da alkhairi ne ba mu zo muku da rashin arziki ba camfin nan zai koma gare ku ne me laifinmu a in su kirtu kawai dan an tunatar da ku an muku wa'azi me matsalar mu Shi nan kawai dan mun yi wa'azi mun karantar da tauhidi mun karantar da sunna mun ce a bar shirka a bar bid'a a bar saban Allah Shi nan sai mu zamanto kuma marasa arziki mu zamanto wanda za a canfa mu kuma idan an muku wa'azi kawai da ka ce me a in zo firtum bal antum bi qaumun musrifun ku dai mutane ne masu barna to har zuwa dai ƙarshe inda har ma akwai wani bawan Allah daga cikin ainihin mutanensu wanda ya ji wa'azin wannan bayan Allah wasu malamai sun yi saɓani akan sunan shi shi ma sunan shi bayan an gama saɓani aka ce Allahu a'lam kawai wasu malaman tafsiri sun ce sunan shi Habibun Najari wasu malamai sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza amma dai ƙarshen al'amarin kawai dai wani mutum ya zo waja amin aka sal madinati rajulun yas'a mm. can mafi nisan wannan birni din in muka ɗauki antakiya can mafi nisan birnin antakiya in mun ɗauka shi ne sai wani mutum ya zo yana gaggawa yana sauri ya ji wa'azi wato da'awa ta tauhidi ta ratsa shi da ya ji daɗin wa'azin sai zo yana sauri an gane ko yana so ya gaya wa mutanensa cewa wa'azin waɗannan mutane ba gaskiya ne kada ku yadda wannan gara ba sa ya wuce ku ba an gane ba alami wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a ala ya ya qaumi tabi'ul mursalun sai yazo yana gaggawa yana ya ku mutane na kada ku yadda wannan gara ba sa ya wuce ku ku bi manzanni wa'annan manzannin gaskiya suke faɗa da awansu gaskiya ce an gane ku bin su ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mutadun ku bi wanda ba sa roƙon ko kobo wayannan malamai ba su ce ku ba su kobo ba ba sa neman kuɗi a wajen ku an gane suna faɗin gaskiya ne kawai ba sa neman ku biya su ku bi wayannan malamai wanda ba sa roƙon ku albashi kuma su malaman nan masu neman shirya ne shiryayyu ne su an gane wannan ko aha sai shi yake suke cewa yanzu kai din nan kai din nan yanzu muka ɗauka shi ne habibun najari allahu alam yanzu kai za ka bi wa'annan mutane maƙaryata. sai ce musu wa maliya la a'budu allazi fadarani wa ilayhi turja'un me yasa ba zan bauta ma wannan wanda ya halice ni ba Allah ne ba ya halice ni kuma wa'annan bayan Allah suna kira ne a bauta ma Allah wanda ya halice mu kuma zuwa gare shi ne za a mayar da mu gaba daya a attakhidhu min dunihi aliha shin zai yiwu in rike koma bayan Allah ya zama abin bauta zan rike ababen bauta koma bayan Allah yadda ku mutanen wannan alƙarya kuke yi mutanen wannan alƙarya kuna shirka kuna saban Allah shin ba kwa so a gaya mu gaskiya ne a attakizu min dunihi aure a aliha shin zan rike ababen bauta koma bayan Allah in yuridni rahmanu bi dhurrin lan tuguni anni shafa'atuhum shay'an wala yunkizun idan Allah yana nufi na da wani cuta to wato wa'annan gumaka ba za su amfanar da ni wani abu ba in Allah ya nufi ya sauka min da talauci ko ya sauka min da rashin lafiya ko ya sauka min da kaza to wa'annan gumaka ba sa iya amfani da ba sa iya amfani da komai wala yunkizun ba sa iya cetona inni idan lafi dalalin mubin lalle idan na bi wa'annan gumaka lalle kam ina cikin bata bayanan ni inni amantu bi rabbikum fasma'un lalle nayi imani da ubangijinku Allah wanda ya halici kowa ya halici wayannan gumaka shine imani da shi ku saurare ni bana shakkan ku an gano wannan ko to sai wannan bawan Allah yana gaya musu gaskiya suna jayayya da shi yana gaya musu gaskiya suna jayayya sun ga kashe shi suka kashe shi saboda yana gaya musu gaskiya yana mutuwa sai Allah ya ce maza ila da kulil janna ka shiga aljanna shi wannan bawan Allah in muka dauka habibun najari ne sai muka ce ya habibun najari ka shiga aljanna an gane kala ya laita kauli ya alamun ce da a ce mutane na sun sani cewa ni dan aljanna ne cewa wannan kisan da aka yi min ya zama alkhairi gare ni da a ce mutane na sun sani ma gafara lilan rabbi irin gafaran da ubangiji na yi mun waje alani min al-mukrami kuma ya sanya daga cikin abin karramawa Allah ya sanya daga cikin ababen karramawa kenan ya mutu ya shiga aljanna kai tsaye har ma yana cewa da a ce mutanensa su gano cewa shi din nan ya mutu ne akan tauhidi kuma dan aljanna ne shi su ma su zo su musulunta amma kash ba su gano ba suna ganin cewa sun kashe shi sun kashe banza an gane wannan ko to shine Allah ke cewa ma anzalna ala qaumihi min qablihi min jundun min a wa ma an wa ma wa ma arsalna ko ha wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min as-sama wa ma kunna munzilin an gane in kanat illa sayhatan wahida fa idahum bi khalidun Allah ya ce ba mu saukar da wasu runduna ba min ba'dihi bayan sa daga sama tun daga lokacin ba mu ƙara aiko da yan sako ba ba kasance masu yi ba kawai babu abin da ya kasance face sai kawai tsawa guda ɗaya ne Allah ya halakar da su gaba ɗaya sai gashi gaba ɗaya sun halaka dukansu Allah ya musu tsawa gaba ɗaya ya halakar da wayannan mutanen da suka halakar da Habibun Najari kuma ne a taƙaice wannan dai ne kaɗan daga cikin kissan wayannan bayan Allah wadrib lahum masalan ashabal qarya fa'azzazna kalman azzazna din nan qala mujahid shaddadna ai azzazna mun karfafa wa qala ibn abbas da'irukum ay masaibukum musibunku suna tare da ku kun fahimci wannan to wannan aya malaman hadisi sun kafa hujja da shi wajen raddi ga masu inkarin akbaru ahad an gane malaman hadisi sun ce ana yin aiki da akhbaru ahad ba sai hadisi ya zama mutawatir ba ake aiki da shi a wajen aqida da wajen me da wajen ibada da mu'amala wajen dilala a nan wajen shine wadrib lahum masalan ashabal qarya iz ja'a al mursalun ka buga musu misalin ma'abuta alƙarya lokacin da manzanni suka zo musu iz arsalna ilayhi mutnayn lokacin da muka fara aiko musu da manzanni guda biyu manzani guda biyu ya kai matsayin mutawatir matsayin menene kabar ahad ne an gane Allah ya fara aiko Manzani guda biyu sai Allah ya ce fa azzazna bi salisu sai muka karfafa da na uku kaga mutane uku su ma naka samu ruwaya aka samu mutum daya ko mutum biyu ko uku sun ruwaito hadisi shin wannan hadisi mutawatir ne ko kabaru ahad kabaru ahad ne an gane kaga manzannin da aka aiko manzanni biyu manzanni uku har yanzu khabaru ahad ne ashe ana aiki da khabaru ahad ahad a wajen aqida da wajen ibada da mu'amala tunda wa'annan manzanni an turo su ne su biyu su yi wa'azi akan tauhidi tauhidi aqida ne ko Allah ta'ala da ya turo bai turo mutawatirai ba Allah da ya turo manzan Allah ya fara da'awa kan tauhidi shi ma manzan Allah da ya turo shi shi kadai Allah ya turo shi ma idan muka ɗauki irin falsafa na masu falsafa shi ma kabaru ahad ne shi ko manzo ɗaya Allah ya aiko Allah kuma ya aiko littafi guda ɗaya shi ma littafin kabaru ahad ne Allah ya aiko mala'ika guda ɗaya Allama Hu, quwa shadidul kuwa shi ma kabaru ahad ne kenan saƙon musulunci da ya zo gare mu gaba ɗaya kabaru ahad ne kenan muka ɗauki falsafa na masu falsafa irin falsafa na jahamiyya da falsafa na mu'tazilawa da falsafa na asha'ira da falsafa na aqlaniyi wanda ba sa aiki da akbaru ahad a wajen aqida da falsafa irin na sayyid qutb wanda shi ma ya ce ba a aiki da ainihin akbaru ahad a wajen aqida da wajen kaza da wajen kaza to duk irin wa'annan gaba daya wannan aya ta yi raddi a gare su an gane da sauran bayanai wanda manyan malamai sun yi wallafa a kan shi nasiru dinin albani ya wallafa littafi wajabcin yin aiki da khabarul ahad a wajen aqida da ibada da mu'amala gaba daya kuma ya kawo hujjoji da ayoyin qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda bai yiwuwa duk wani dan bid'a duk duk shubhansa ba zai iya tunkuɗa wannan nasi ba da wannan dalilai da al'allama Nasiruddin Albani ya kawo ba an gane ko na'am babu qaulin ta'ala Babu maganan Allah subhanahu wata'ala zikir rahmatin rabbika abdahu zakariya wato ambatan rahaman ubangijinka ga bawansa ambatan rahaman ubangijinka ga bawansa zakariya wanda rahama Allah ya masa na'am izna da rabbahu nida'an khafiya lokacin da annabi zakariya alayhi salam ya kira ubangijinsa ya roƙe sa roƙo wanda yake a koye cikin dare ya roƙi ubangiji babu wanda ya sani daga shi sai Allah yana roƙon ubangiji me yake roƙon sa qala rabbi inni wa hana al'azmu minni yace ya ubangiji na lalle kasusuwa na sun yi rauni na riga na tsufa kasusuwa na sun yi rauni washta'al ra'su shayba kuma gashi na ya kunni da furfura kasusuwa na sun yi rauni gashi na ya kunni da me furfura na tsufa har gashi na yi furfura an gane wannan ko na'am ila qawlihi lam naj'al lahu min qablu samia wa lam akun bi du'a'ika rabbi shakiya ya ubangiji ban kasance tababbe ba da addu'anka ya Allah ina roƙonka ka amshi addu'ana saboda annabi zakariya ya tsufa gayan tsufa irin tsufan da har ma ya amma har ma ya fara taiba tsammani daga haihuwa haka nan ita ma matar shi ta tsufa gayan tsufa irin masu irin wannan shekaru ba sa haihuwa an fahimci wannan haihu yanzu mutumin da ya kai shekara 150 misali matar shi kuma ta kai shekara 130 shin kuna tunanin za ta yi tunanin haihuwa ko za ta yi tunanin komawa zuwa ga Allah ku ita matar shi ta riga ta tsofa tukur-tukur irin tsufan da aka ɗeba tsammani daga haihuwa haka nan shi ma zakariya amma kuma duk da haka da yake ya yarda cewa ba a ɗeba tsammani daga rahaman Allah zakariya alayhi salam bai daina yin addu'a ba Shi ne zakariya duk sanda ya sallah zai roƙi ubangiji an gane ya yi ta roƙon ubangijinsa rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ra'su shayba an gane walam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i hmm. ni ina jin tsoron magada wato wanda za su gaje ni majibinta bayana kada ya zamanto bayan tafiya na a zo a bar baitul maqdis a hannun mutanen banza domin a lokacin akwai miyagun malamai daga cikin malaman bani isra'il yana tunanin kada ya zo ya rasu a samu miyagun malamai su zo su canza ainihin karantarwa a taura ko su canza karantarwa na ainihin na ainihin addini su canza karantarwar addini to shi yasa yake ta Allah ya bashi ɗa nagari wanda zai zo ya gaje shi ya zo ya karantar da ainihin addinin musulunci yadda yake an gane wannan ko wa inni mawali mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akiran shi na bi tsoron wanda za su za su maye gurbi na bayana hmm. ko matata ta kasance bakarariya ba ta haihuwa matata bakarariya ce ta riga ta tsufa mun daɗe ba mu taɓa samun haihuwa ba fa habli min ladunka waliya hmm. ya Allah ka bani magaji ka bani majibinci mai taimako bayan ka risu ni wa risu min ali yaqub wanda zai gaje ni kuma ya gada daga iyalan yaqub to wannan aya a yan shi'a sun kafa hujja da shi akan cewa annabawa ana gadon su annabi idan ya rasu kamar yadda ake gadin sauran mutane a gaji dukiyansu shi ma annabi in ya rasu za a gaji dukiyansa shi ne 'yan shi suke cewa sahabban manzan Allah abubakar a lokacin mulkinsa da umar radiyallahu an guma sun hana fatima radiyallahu anha gado na gonan fadak an gane suka ce fa'a suka ce abubakar azzalumai ne sun gaji iyayensu amma sun hana ainihin fatima radiyallahu an hata gaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka kama hujja da wannan aya da kuma ayan wa warisa Sulaiman Da'ud, hmm. annabi Sulaiman ya gaji Da'ud alaihi salam an gane ko to ahlus sunna sun musu raddi kamar haka cewa duk ayoyin da suke kama hujja da shi suna kawo hujjojin ayoyi ne da ke magana akan gado na annabta ba wai gado na dukiya ba wato wayannan bayan Allah annabi Suleiman ya gaji annabi Dawud ta wani bangare ta bangaren annabta ba wai ya gaji dukiyarsa ba sannan kuma shi ma Yahaya ko hmm. shi ma yana so shi ma Zakariya yana so dan shi ya gaje shi ta bangaren annabta dan yayi magana ai yace fa habli min ladunka waliya hmm. ka bani majibanci bayan a ta bangaren ka ya risuni wanda zai gaje ni kuma ya gada daga iyalan yakub a shin annabi ya yana da gadan iyalan yakub a'a abin da yake nufi ya gaji annabta na kuma ya gaji annabtan iyalan yakub sakon da suka ɗauko su iyalan yakub Balo isra'il to wannan sako kada ya lalace ko da bayan na rasu ya Allah ka sa in samu da wanda zai ci gaba da isar da sakon da na ɗauka. an gane to saboda haka kuma hadisi ko kuma ce hadisai sun zo mutawatirai daga manzo sallallahu alaihi wasallam inda annabi ke cewa nahnu ma'ashir al-anbiya la nurasu ma taraknahu sadaqa inna ma yarisu alu muhammadin bin hazal mal mu annabawa ba a gada mu abinda muka abinda muka bashi na dukiya sadaka ne kawai iyalan annabi muhammad suna gado ne daga wannan wato a inna ma yarisu alu muhammadin a inna ma ya akudu min al-mal yau inna ma ya akuzu ali muhammad wato iyalan muhammad suna karban wani abu ne daga wannan dukiya ne za a dan san musu wani abu daga dukiyar an gane ku amma ba matsayin gado ba amma su din nan ba sa gado su haka cewa ainihin manzon Allah ba a gadansa cewa abin da ya bari sadaka ne hadisan mutawatirai ne an ruwaito daga sahabbai da dama sannan an ruwaito hatta daga ahlul baiti sannan matan annabi gaba daya sun tabbatar da wannan ruwayoyin duka shi ya sanya babu wata daga cikin matan annabi da ta nemi gado bayan annabi ya rasu saboda sun san cewa annabawa ba a gado ai matan annabi suna da gado ko to wannan shine lam naj'al lahu min min qablu samiya wato Allah ta'ala ya gaya ma bayan annabi zakariya ya gama addu'a yana roƙon Allah ya bashi ɗa wanda zai gaji karantarwan shi sai Allah ya ce ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya ya kai zakariya lalle za mu muna maka albishir da wani ɗa mai suna yahya lam ji Allah min ƙabar samiya ba mu taba sanya mai takwara ba gabanin shi shi wannan haya shi kadai ne mai wannan suna duniya gaba daya an gane wannan ba mu taba sanya mai takwara ba kila sauran mutane suna da takwarori amma ya haya ba shi da takwara an gane wa hananan bin dunna wa zaka wa kare taqiya hmm. eh? wato mutum ne mai tausayi mai yawan kuka ta bangaren kuma gashi mai tsarki mutum ne mai yawan tausayi mun sanya mai tausayi daga bangaren kuma ga tsarki kuma ya kasance mutum ne mai tsoron Allah shi ya haya wa barran bi walidai kuma zai zamanto mai biyayya ga iyayensa a gani in ya zo zai zama mai biyayya ga iyaye kenan ya kamata in kai mai da'awa ne a same ka da wani irin sifa na tausayin al'umma ko kuma a same ka da sifa na mai na biyayya ga iyayenka da biyayya na gaba kada a same ka kangararre ba ka biyayya ga iyayenka kana wulatsanta iyayenka ba su da daraja idanka kuskure ne wannan ina fatan gano wannan ko da iyayenka ba mutanen kirki ba ne kai musu biyayya a wurin da bai saba ma Allah ba an gane kada a same ka kana ɗalibi na na ainihin salafiya a ce kana zagin iyayenka ko kana wulaƙanta iyayenka baka san darajarsu ba to wannan kuskure ne an gane ko yana daga cikin manhajin salafiya mutunta iyaye na'am na'am abbas ibn abbas ya ce mislan yuqalu radiya mardiya ma'anar radiya mardiya yardaje itiya ma'anar itiya ai asiyar mai sabo ata ya asu ai ya kangare yana kangarewa hmm. ko ya yi sabo yana sabo qala rabbi anna yakunu li gulamun sai annabi zakariya a lokacin da Allah ya masa albishir na da to annabi ibrahim ya yi ma annabi zakariya ya yi mamaki ala rabbi an na ya kone li gulam ya ubangiji yaya za a yi in samu da wa kana timra'ati aqra alhali matata ta kasance bakarariya wa qad balagtu min al-kibr itiya ni kuma na kai makura wajen wajen tsufa tsufa na ya riga ya kai karshe yaya za a yi iri na kuma ya samu da shi ne zakariya a nan wajen za mu ɗauka zakariya ya karyata ne Allah da ya yi maka albishir na samun ɗa zakariya ke cewa an na ya kunu li gulam shin nan zakariya ya karyata ne cewa ba zai samu ɗa ba ko yana mamaki ne al-istifham huna li ta'ajjub istifham anan wajen mamaki yake yi yaya za a yi samu ɗa an gane wannan ko ya kauli ni salasa layalin sawiya eh, wa kanat imra'ati akiran wa qad balagtu min al-kibari itiya aha eh ila qawli ha inda yake cewa qala kazalika qala rabbuka shine a lokacin mala'ika yake ce masa haka ubangijinka ya faɗa cewa gashi ka tsufa tukub amma kuma zaka samu ɗa abu ne mai sauki a wajen Allah mutumin da ya kai shekara ɗari biyu a duniya Allah ya so zai iya samun ta wannan abu ne mai sauki an gane ko ne ne kala kazalika kala rabbuka huwa alayya ayyidu wa qad khalaqtuka min qabl wa lam tuku shay'a Allah ta hakika na halice ka tun gabani a lokacin kai ba komai bane wanda yafi ban mamaki a halici mutum ya zama to da shi ba komai bane a zo da shi duniya da kuma ya riga ya zo da duniya ya riga ya zo duniya sa'annan kuma a samar da wani abu daga gare shi wanda ya ban mamaki kaga wancan na farko shi ya ban mamaki hmm. an gane wani ko na'am aho ala rabbi ja'alli aya sai to ya ubangiji ba wai na karyata bane ya Allah na yarda duk abin da ka hukunta mai yiwuwa ne ya Allah ka sanya min wani alama wani alama wanda zai nuna cewa ba lallai zan iya samun wannan daɗin alhali na tsufa shi ne sai Allah ya ce ala ayatuka Allah tu kalliman nas alaman ka shine da can kana shigowa cikin kana zuwa mihrab wajen wajen ibada kana zuwa mihrab in ka zo kana iya yin wa'azi ka ɗauki littafin Allah ka karanta wa mutane amma daga yau tun da ka ce a sama aya alamun gane cewa za ka samu daɗin shine Allah su kalliman nasa salasa layali ba za ka iya magana da mutane ba kwana uku an gane a wata aya illa ramza sai dai ishara kawai za ka rinda yi in ka buɗe baki ka ɗaga murya za ka ji babu sauti wannan shine alama to kenan bayan wannan lokaci annabi zakariya ya shiga ya je can baiti maƙadis zai fara karantarwa ya buɗe baki sai ya ji ba sauti kuma an yi haka kwana uku Da Allah ce wazkur rabbaka kaseeran wa sabbih bi a wata aya kenan go saboda a wannan halin ka ambaci ubangijinka da yawa kuma kai ta tasbihi da ainihin rana da kuma ainihin safiya kai ta tasbihi kun fahimci wannan ko to shikenan annabi zakariya ta tayi yayi tayi ta tayi misali Allah ta'ala ya bashi da da kawai salasa layalin sawiyan yuqalu sahihan eh ma'ana sawiyan din nan ana cewa salasa layalin sawiyan ai sahihan ai darare guda uku ingantattu fa kharaja ala qaumihi min al mihrab to sai zakariya ya fito mutanensa daga ainihin mihrab daga ainihin wurin da yake zama ya karanta da al'umma ko kuma ya fito daga wajen da yake tsayawa yayi bauta fa auha ilaihim sai ya yi musu ishara annabi zakariya da ba murya yanzu sai ya musu ishara cewa murya na ya tafi an sabbe hu bukra sau ashiya cewa ku ta tsarkake Allah safe da marance fa auha fa ashara eh ma'anan fa auha fa ashara sai sai annabi zakariya ya musu ishara su mutane da ba murya na'am ya yahya kuzul kitaba bi quwwa to yanzu an haifa annabi ya haya gashi ya zo duniya har ma annabi ya haya ya girma to shine sai Allah ke ce masa ya kai ya haya. ka riƙi littafin Allah da ƙarfi hmm. dama mahaifinka yana so a samu yaro ne wanda zai gaje shi bayan ya rasu to kai din nan ka riƙe littafin Allah da ƙarfi ka kai wasa da shi wa hu hukuma sabiya hmm. mun ba shi hukunci mun ba shi wahayi yana karamin yaro shi annabi ya haya tun yana karamin yaro Allah ya ba shi wahayi ya zama to annabi an gane wannan ko kenan shi annabi ya bambanta da sauran annabawa shi tun yana karamin karamin yaro ya zama annabi sauran annabawa sai sun girma suke zama annabawa amma annabi Isa zafa shi ma annabi Isa ya ce inni abdullahi atani alkitab wa ni nabiyya hmm. kaga shi ma annabi Isa ya ce Allah ya bashi littafi kuma ya sanya shi ya zama annabi kaga wannan ya tabbata mana cewa annabi isa alaihi salam annabi ne shi ma tun yana yaro an fahimci wannan matsala ce khilafiya akwai masu ganin ba a ba mutum annabta sai ya girma amma ga wannan aya zahirin ta ya nuna ana yi shin da haihuwan annabi ya haya da haihuwan ainihin annabi isa wanda ya fi ban mamaki annabi isa shi dai haihuwan annabi ya haya baban shi ya tsufa ne mahaifin shi ya tsufa tukub ne wanda an riga an ɗebi an ɗebi daga haihuwa sai aka haife shi to amma haihuwan annabi isa shi kuma an haife shi ne ba uba sai dai uwa kawai kaga ya fi mamaki gashi kuma shi ya yi magana yana jariri na'am na'am na wani kuma ila kaulihi wa yawma hayya ya eh, haɗin da yake cewa wa salamun alayya ma wulittu wa yawma amutu wa yawma azu hayya hmm. a yawma yawma wulidtu assalamu alaikum yawma ha yawma alaikum assalamu alaikum wa salamun alaihi yawma wulida li shi annabi ya haya ne wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma azu hayya hmm. aminci ya tabbata a gare shi lokacin da aka haife shi da lokacin da zai mutu da lokacin da aka haife shi yana da lokacin da kuma za a aka tayar da shi yana rayu salamun alaihi yawma wulida wa ya mutu. ranan da aka haife shi Allah ya sanya aminci ga ranan da aka haife shi da ranan da zai mutu da ranan da za a tayar da shi rayayye gobe kiyama hafiya ai latifa mai laushi mutum ne mai laushin dabi'a akiran akiran ai azzakar wal unsa sawa eh wato shi kalmar akiran bakara ne da namiji da mace duk ɗaya ne namiji akiran mace ma akiran ba a cewa namiji akiran mace akiratan a cikin su gaba ɗaya akiran ne eh na'am haddathana hudbat bin khalid hmm. haddathana hammam bin yahya haddathana qatada an anas bin malik malik an karbo daga anas bin malik daga malik bin sa'sa أن النبي أن النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه شو على اللي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يا باس الأباري الليلة أسرية به ya ba su labarin daren da aka yi isra'i da shi daren da aka yi tafiyar daren da shi din nan sun masa'ida hatta ata sama a saniya sannan ya hau har ya zo sama ta bakwai a sama ta biyu a gane ko wato annabi yana ta hawa yana ta hawa har ya je sama ta biyu fastaftaha sai manzon Allah ya nemi a buɗe masa ila man haza eh, ko kuma sai jibril ya nemi a buɗe ko da hmm. ka ce wane ne wannan ala jibril yace jibril ne ila wa ma'ak aka ce wace tare da kai ala muhammad yace muhammad ne ila wa qad ursila ilai dama an aiko zuwa gare shi ala na'am shin anan ana nufin mala'iku ba san aiko shi bane shin mala'iku ba san ya zo manzo ba to me ma'anar wannan magana wa qad ursila ilayhi shin dama an aiko zuwa gare shi ana nufin shin an aiko shi ya zo ya yi iraji dama har an turo shi ya zo ya yi iraji ala na'am yace eh an turo shi ya yi iraji falamma khalastu a lokacin da na shiga fa iza yahya wa isa ina shiga sai ga yahaya da isa wa humabna khalatan su ƴaƴan gwagwa ne ko hmm. khala ƴan uwan uwa wato su sun haɗu ne ta wajen uwa mahaifiyan shi da mahaifiyar annabi kisa da mahaifiyar a yahaya kamar ya da kanwa an gane ko su ƴaƴan ƴaƴan khala ne su ala hadha yahya wa isa sai yake ce ma annabi shi mala'ika wannan shine annabi yahaya wannan kuma shine annabi isa fasallim alaihima kai musu sallama fasallamtu sai nayi sallama faradda sai suka mayar da sallama sun makala sannan sai suka ce marhaban bil akhi salih suka ce maraba da dan uwa nagari wan nabi salih kuma annabi nagari an gane wannan man ma'aka yanzu idan mutum ya zo gidanka zai sallama kaman gidanka kaman gate ne haka sai kwankwasa gate sai aka ce masa wane ne wannan me ya kamata ya ce sai ce ni ne musa ko ni ne sallau ku buɗe mun an gano wannan ko kada a ce wane ne kai ce ni ne mana wane ne ni ne mana ai kun san kowaye da Allah ku buɗe mun wannan shine ɗabi'a mafi yawan mutane wanda ya kamata a gyara wannan idan ka kokarsa aka tambaye ka wane ne akwai hikimar da yasa aka tambaye ta wani lokaci murya yakan yi kama da murya alhali ba ɗaya bane kuma kila wani lokaci wato misali kamar yanzu yara ne yara ne misalin babansu ya ce musu zan fita unguwa ko da kun ji an ubasa kada ku kada ku bude sai kun san ko waye kawai sai wani yanzu yana yana ubasa waye dan Allah ku bude ko marasa kunya a'a ku bude mana wane ne ni ne wane to wani yana jin yana ganin fi karfin ya faɗi sunan shi ai wulakanci ne ma a tambaye shi ko shi ko shi waye to a ka'ida idan ka zo ka kunfasa aka ce maka wane ne kai to kada ka ji nauyin ka ce ni ne wane kun gane kaga nan dai annabi ya nemi a buɗe ko mala'ika ya nemi a buɗe aka ce masa waye wannan sai mala'ika ce jibril jibril ne ko imamu nawawi ya buɗe a cikin riyadu salihin hancin wato mutum ya kwankwasa ko ya sallama a tambaye shi waye kai ya ce ni ne ni ne ya kawo hadisi da hujjoji akan cewa wannan bai dacewa ya saba maka'ida ka faɗi sunanka ko da matarka ne ta san muryanka ta faɗa baka san hikiman da ya sa ta ce wane ne ba na'am na'am babu qaulin lahi ta'ala babu maganar Allah subhanahu wa ta'ala wa zkur fil kitabi maryam ka ambata a cikin littafi ka ambaci maryam alaiha idin tabazat min alaha makanan sharqiyya lokacin da ta ware daga daga iyalanta ta ware daga daga ainihin iyayenta wato ta ware daga ainihin mutanenta a can baitul maqdis makanan sharqiyya ta koma can wani waje na gabas ta koma can wani waje gabas da baitul maqdis ta samu wani waje koyayye ta ware ta koma tana bautan Allah a wannan wajen fatta kazan min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatta masala laha basharan sawiya fatta kazan min dunihim hijaban sai ta riki wani shamaki tsakaninta da ainihin mutanenta mutanenta na baitul maqdis sai ta riki shamaki ta koma ta ɓoye a wani waje inda ba ta so ta yi alaƙa da maza tana so ta samu wani waje ke ɓantacce ta bauta ma Allah a wajen babu maza a wajen shine ma'anan fattaka zan min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana to tana cikin bauta a can makanin shar'iyya an gani tana cikin bauta a lokacin kawai sai muka aiko mata da mi ruhana waye ruhana wajen mala'ika jibril shi ya fassara ma sanar zalul mala'ikatu wa ruhu fiha ko fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko da ruhin mu shine malaika jibril fa tamassala laha basharan sawiya sai ya bayyana a gare ta a matsayin wani mutum cikakken halitta mai cikakken halitta sai ya zo kamar ɗan adam tunda mala'ika ba zai iya bayyana ga mutum ba a matsayin shi na mala'ika an gane ko walau nazzalna malakan hmm. la amr thumma la la yunzarun saboda haka mala'ika sai ya zo a matsayin ɗan adam mai cikakken halitta kyakkyawa a lokacin da ce mi qalat inni bin Rahmanin minka in kunta Ta ce lalle ni ina neman tsari da Allah mai rahama minka daga sharrinka in dai kai mai tsoron Allah ne in kai mai tsoron Allah ne ina neman tsarin Allah daga gare ka wato ta nemi tsari kare ya zama namiji ne ya zo ya cutar da ita ne ko ya zo ya lalata ko ya zo ya lalata da ita ita ba san kowa ya bane ta ɗauka ɗan adam ne a lokacin sai ya bayyana mata a fili shi ba mutum ba ne ƙala inna ma ana rasulun rabbiki li a haba laki gulaman zakiya hmm. yake ni manzo ne na ubangijinki ɗan saƙo ne na ubangijinki na zo ne don in ba ki kyautan wato ɗa wanda yake mai tsarki Ɗan ki za ki haifi ɗa mai tsarki an gane Allah ya ce zo miki albishir a lokacin ita ma ta yi mamaki qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsazni basharun wa lam aku bagiya yaya za a yi in samu da alhali namiji bai taba shafana ba ban taba wani alaka da namiji ba kuma wa lam aku bagiya ni kuma ban kasance matar banza ba karuwa ni ba matar banza ba ce mai zinace zinace a lokacin sai mala'ika ya ce mata mai ƙala kazaliki, zaliki ƙala rabbuki ko alayya hayyinu sai ce mata haka ubangijin ke ya faɗa ni ma ba sako na bane sakon ubangiji ne mahalici Allah ya ce in gaya miki cewa huwa alayya hayyun yin wannan abu ne mai sauki a gare shi. abu ne mai sauki in samar da ainihin da ba uba Allah ya ce abu ne mai sauki a wajena sai Allah ya ce wali naj'alahu ayatan linnas wa rahmatan lillah hmm. to annabi Isa zaki haifi yaro ba uba ko muna so mu sanya shi ya zama abun mamaki ya zama aya wanda wanda dan adam zai dade yana mamaki mamaki ba zai kare ba za mu sanya shi ya zama to abun mamaki ga mutane ya zama aya kuma wa rahmatan minna zai zama rahama daga wajen mu zai zama annabi wanda zai zo wa mutanen al'ummarsa da rahama wa kana amran makabiya kuma wannan al'amari ne an riga an hukunta shi ba kada ma ki yi tunanin wai Allah zai janye saboda ita Maryam din za ta zo Allah ya janye magana saboda abu ne wanda yake bako a ce mace ta haihu babu ainihin miji dole mutane su ringa zarginta da wani shaida za ta gaya wa mutane cewa ita mutuniyar kirki ce ita ba zana ta ba to hankalinta ya tashi kwarai da gaske sai sa mala'ika ya ce al'amari ne makabiya Allah ya riga ya hukunta shi lahi kauni kadari babu hanyar janyewa an gane wannan ko to ya aka yi fa sai ta ɗauki cikinsa ta samu juna biyu ba uba fa hamalatu fanta bazar bihi makanan asiya sai ta ware ta tafi can nesa wani waje mai nisa ta ware ta je ta ɓoye a wajen fa a ja a ta daɗe a wajen har ya zama to lokacin haihuwa ya zo sai naƙuda ya tilasta mata zuwa ila jiz'in dakala zuwa ga wajen kututturen dabino ka tafi wajen kujetarar dabino ta je za ta yi naƙuda ko fatan mai fa'aja a makhid ila jiz'in a makhad fa'aja a hal maka ila jiz'in nakala qalab ya laita ni mitu qabla haza naƙuda ya tilasta masa zuwa wajen icen dabino kujetarar dabino sai da cewa ya kai cona dama a ce in mutu kafin lokacin nan saboda yanzu in zo ina naƙuda in zo yi naƙuda na haifi yaro ɗan nan wane ne baban shi tambayar da zamun da farko kenan da a ce na mutu kafin lokacin nan ba wa kuntu nasiyan mantsiya in zaman to mantakiya a bar mantawa a manta da ni a daina labari na da ya fi min alkhairi da wannan abu an gane kaga wa'annan su ne wanda suka zaɓi mutuncinsu akan ainihin menene akan komai kuma ya kamata musulmi ya dinga fifita mutuncin shi akan komai an gane yanzu in ta haifi yaro ba tare da uba ba mutunci ya zubi in ta gaya wa mutane cewa ita Allah ne lashe to ta yaya Allah zai baki ki yasa Allah bai taɓa ba kowa ba shi yasa ta roki da mata mutu kafin lokacin saboda kariya ga mutuncinta shi mutuncin iya riga yanzu dai ka dawo da shi abu ne mai wahala a gane bahaushe na shawo mutunci madara ne in madara ya riga ya zuba a ƙasa aka ce kwaso shi ya za ka yi madara ya zuwa ƙasa aka ce ka karere shi ka kwaso shi da wuya ya dawo to ne ya laita ni mintu qabla har zawa kuntu siyan mansiya hmm. a sai aka yi amma fanada ha hamin tafiya. wasu ce tafiya din na ai min foki ha ne hmm. kuma ka ce annabi isa sai kira ta ta kasanta an gane tun ka ba a haife shi sai ta ji muryar shi ce kada ki bakin ciki ni annabin Allah ne Allah ta hanzari kake damu alja Allah rabbuki ta take sariya hmm. ubangijin ki ya sanya wani marmaro karkashin ki in kin haife ni ki wanke ni wannan jinin da ke zuba ki wanke a gane wa huzzi in kuma kina jin yunwa ko kina son jinin ya tsaya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakala ki girgiza ku fitar da dabina. dabinan ya riga ya bushe ku fitar ne ba babu reshe babu ganye amma ka girgiza shi eh, ku saki alaiki rutsaban janiya zai fado a gare ki yana yana dabino nunannen dabino wanda yake bi zai fado yana nunanne lafiyayye an gane in kin ci wannan dabino insha Allah duk jinin da ke zuba zai tsaya kuma za ki koci daga yunwan da kike ji hmm. an gane wannan to wannan shine abin da ya faru dangane da kaɗan daga cikin abin da ya shafi haihuwanta to bayan ta haifi yaron sai ta ɗauki yaron tana ɗar ɗar ɗar ta je wajen mutanenta da ta je me ya faru sun ce ya maryam ba a tabbihi ƙauma ha ta hamilu sai ta je da shi wannan jariri zuwa ga mutanenta tana ɗauke da shi ta riƙe ƙalu ya maryama da ƙarji ya maryamu karkar jiki shi an fariya ta ce ya ce maryam kin zo da wani abu mummuna mai ban mamaki ya ukta harun ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kanar umuki bagiya ya ce ya uwa haruna babanki bai kasance wato mutum banza ba babanki annabi ne shi yana da alaka da mutanen kirki sannan kuma mahaifiyarki ba karuwa ba shi to a ina kika gaji wannan kamar an yi nishara kenan mutum yana gadon baban shi mutum yana gadon mahaifiyarsa wajen miyagun ɗabi'u da kyawawan ɗabi'u shi yasa ake da kyau mutum ya nema ma ɗan shi uwa ta gari da uba na gari an gane wannan ko mahaifinki dai ba mutumin banza bane ba fasiki bane sannan kuma mahaifiyarki ba karuwa ba su an ina kika samu wannan yaro to shikenan dama an ce mata fa in ma dama Allah ya gaya mata san baya eh fa in ma na minal minal bashari ahadan wato kuli eh hankalinki zai tashi ba za ki iya bayani ga mutane ba in kika a wannan dadin to in kin ga wani mutum daga cikin mutane ya tambaye ki na kika samu da fa kuli inni nazartu lirrahmani sawman hmm. take ni nayi alƙawarin kama baki na ga mutane sauman din nan ai a imsak imsakul lisan na yi alkawarin kama bakina daga magana fallan ukallima yau a inziya hmm. ba zan yi magana ga wannan adam ba yau na yi alkawarin haka na yi alwashi an gano wannan ku? to a lokacin da suka tambaye ta ya maryama ya kika samu da an gane ku sai take ce fa asharat ilai hmm. sai sai ishara zuwa gare shi alami kaifa nukallimu kaifa mun man kana bil mahdi sabiya hmm. yaya zamu in ba ke ba ya zamu yi magana ga mu wanda yake karamin yaro jariri a majanyin goyo mu yi magana da shi an gano wani ko nan take annabi isa sai ya buɗe baki yayi magana qala inni abdullahi hmm. ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya to ni jaririn nan da kuke gani an gane ba wai shege bane wa iyaz billah wa iyaz billah ni bawon Allah ne abdullahi khasatul khassa hmm. Allah ya bani littafi kuma ya sanya na zama annabi Allah ya bani littafin injila kuma ya sanya na zaman to annabi waje alani mubarakan ya sanya min mai albarka duk inda nake wa ni bi salati wa zakati ba dun hayya sai ya mun wasiya da sallah da kuma zakka matkar ina rayi an gane ko ya mun wasiya da sallah da zakka matkar ina rayi wa barra bi walidati kuma ya ce in yi da'a ga mahaifiya da ga da'a kuma ha ila yau hmm. dole ne ga annabin Allah ya yi biyayya ga malamin ga mahaifiyarsa haka nan dole ne a matsayin ka na malami kai ma kai biyayya ga me ga iyayenka ka kyautata musu an gane wa barran bi walidati wal awa menene walam yada alli jabbaran asiya ko ko shakiya bai sanya ni ya zamanto dan kama wato mai girman kai dan kama kariya mai sabo ba fa salamun alayya yawma wulidtu amince tabbata a gare ranar da aka haife ni wa a amutu da ranar da zan mutu wa yawma ub'as hayya da ranar da za a tashe ni rayayye an gane sai wani ke cewa wannan ya nuna annabi Isa ya mutu masu inkarin dawon annabi Isa suka ce annabi Isa a wannan aya ya ce fasalamun alayya yawma wulidtu wa a amutu wa yawma ub'as hayya annabi isa ya riga ya mutu ba zai dawo ba dan ya nuna lalle zai mutu ya kashe musu wane ne dama ya muku musu annabi isa ba zai mutu ba amma cewa ake bai mutu ba a yanzu dan ya ce ne amince ya tabbata a gare ni ranan da za a yi mai ranan da aka haife ni wannan fi'il madi ne arga an haife shi yau ma a mutu fa yau ne ranan wannan fi'il muzari ne lil mustaqbal lil istiqbal akwai istiqbalun qarib akwai istiqbalun ba'id wanne ne daga ciki me dalilin ka kuma in ka ce lokacin ne kusa kusa zai mutu da wani dalili in ka ce nesa da wani dalili mu muna da dalili cewa nesa ne saboda hadisai sun zo mutawatirai daga sahabbai sun fi talatin da wani abu da suka tabbatar da cewa annabi isa bai mutu ba annabi isa allah ya ɗauke shi da ya sama da shi nan gaba karshen zamani za a dawo da shi zai yaƙi dajjal har ya kashe shi an gane ko to saboda haka ashe wannan in ka ce wannan a mutu din ana nufin ya mutu to tashi kiyama ma ya riga ya faru tunda an hada duk guda biyu fiye da mudari a amutu wa yawma ubu hayya Ranar da za a tashe ni raye to shi ma an riga an tashe shi tashin kiyama ya riga ya zo ga annabi Isa yaya kaga wannan kenan kaga wannan wannan aya kusan san baya nuna cewa annabi Isa alaihi salam ya mutu ba zai dawo ba babu wata aya ta qur'ani ko hadisin manzo Allah da ya nuna annabi Isa ya mutu ayoyin da suke kawowa ayoyi ne masu daukan ihtimal malaman usulul fiqh suna cewa ma al ihtimal saka al istidlal ko yasudu al istidlal inda inda kalma yana daukan ma'anoni da yawa to ba a kafa hujja da shi a matsayin abu sai da in karina mai girma ya zo akan haka an gane kaɗan daga cikin misali na ainihin ayoyin da suke kawowa wa in qala lahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya lokacin da Allah yake cewa ya kai Isa inni mutawaffika ai kalmar mutawaffika ai lalle ni mai daukar ranka ne kuma in daga ka zuwa gare ni suka ce wannan aya ya nuna Allah ya riga ya kashe ran ya ya dauki ran Annabi Isa Annabi Isa ya rasu Allah ya sama da shi wa mutahiruka min allazina kafaru sai muka ce kalmar mutawaffa tawaffa din nan yana daukar ma'anoni da yawa an gane muka ce farko dai kalmar tawaffa yana ɗaukar kalmar mutuwa hmm. kalmar tawaffa yana ɗaukar kalmar ma'anan bacci hmm. kalmar tawaffa yana ɗaukar ma'anan alƙabadu karba tawaffa ni musulman ai fa abidni hmm. ka karbe na matsayin musulmi kabada ya kabidu tawaffa ni ai kabada ai abin Allah karbe ni ina musulmi an gane sannan yana ɗaukar ma'anan bacci wa huwa allazi mai yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahatum bin nahar Allah shi ne ya tawafa ku mai mana ya tawafa ku mai kashe ku Allah shi ne yake sanya ku bakki da dare wa alau ma jaratun bin nahar kuma Allah ya san kurakuran da kuke yi da rana duk laifin da kuke da rana Allah ya san shi sun ma yaba asu kun yi. sannan kuma sai tashe ku da ranar kuma sai tashe ku da rana in ya tashe ku ai mai liyu za ajalin musamman don a kai zuwa ga wani ajali ambatacce wannan mai kenan shin mutuwa ne za a tashe ka kuma ka kai zuwa ga wani ajali in mutum ya mutu zai zai kara tashi ya kai wani ajali mai tsawo wannan mai ake nufi bacci malaman tafsiri kaulan wayar sun ce wannan aya da malaman luga yana nufin bacci ne sannan ya ɗauki ma'anar mutuwa to malaman sunna suka ce mu ɗauke shi ma'anar mutuwa ma mu ɗauke shi akan mutuwa to idan an ɗauke shi akan mutuwa bai yi karo da cewa annabi isa zai dawo ba wa iz allah ya ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ina batan gani yanzu allah ya ce ya isa ni mai ɗaukar daukar ranka ne in daga ka zuwa gare ni shin wanne ne ya riga daukar ne daukar rai shi ya riga ko kuma daga annabi isa zuwa wajen allah shi ne ya riga wanne ne ya riga an yi amfani da wawul wawul adab wawul adaf baya hukunta tartib kuma baya kore tartib illa bi dalil idan wawul adaf ya zo ba za mu iya sanin wanda ya riga ba sai an samu karina wanda ya nuni akan wanda ya riga ku fahimci wannan misali a menene ya maryamu uqnuti fili rabbiki wasjudi warka ima ar ya ce maryam uqnuti fili rabbiki ki biyayya ga ubangijinki wasjudi ki sujada warka yi ma'ar raki'in wanne ake fara yi ruku ake fara yi kuma amma shi an kawo wawon kuma an ce usjudi warka yi in muka ɗauki ra'ayinsu kenan sai an fara jada zanna ke ruku an gane saka wawon aka baya hukunta tartib idan mun gan shi za mu tsaya za mu tsaya mu to ba mu san wanda ya riga wani ba sai an samu wani dalili to malaman suka ce wannan aya za mu yi takadirinsa saboda za mu ce wa isa lallahu ya isa inni rafi'uka ilayya summa mutawaffika inni rafi'uka ilayya summa mutawaffika lalle za mu daga ka zuwa gare mu sannan daga baya mu dauki ranka sannan daga baya bayan ka zo duniya ka bayyana ka yi aikin da Allah ya sa ka na ainihin yin hukunci na adalci ka kashe alade ka tabbatar da musulunci eh? ka karya cross ka yi kaza bayan ka gama duk wannan aiki ka kashe dajjal hmm. a lokacin nan sun ma mutu wasiƙa sannan sai Allah ya ɗauki ranka kaga an haɗa aya da hadisi ba su karo ba ko kaga mun samu karina wannan hadisi mutawatir shi ne ya sanya muka ce wato wato akwai takadimo ta ke? in muka ɗauki fasarar shi a matsayin mutuwa kenan an gane to kaga mu mun zaɓi kenan wannan mustaqbalun ba'id cewa nan gaba ne Allah zai ɗauki ransa bayan ya gama aikin da zai yi to idan ko muka ɗauke shi a matsayin bacci in ni muka wafi ka lalle za mu sa ka bacci sannan mu ɗaga ta zuwa gare sai a bashi ala zuwa iri an gani in kuma ɗauke shi ma'anar karba in ni muka wafi in ni ƙabi duka za mu za mu karɓe ka abu yi sama da kai za mu karɓe ka mu tafi da kai sama kaga babu wani karo amma mutumin da ya ɗauki gundarin qur'ani yayi watsi da hadisi yayi watsi da fasaran salaf shine zai kawo wancan fasara cewa ya mutu ba zai dawo ba wanda wannan babu ainihin sahabi a ciki babu sahabi kwata-kwata a cikin wannan fassara babu tabi'i babu tabi'i tabi'i an gane Allahu a'lam an ce lokaci ya gure ma ba a sanar da ni ba an bari na ta bayani bayanan suna da fa'ida za a zagaya ne wancan